على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تدار السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم رابعا نقول الزيديات الأربع وتزيدية ولا وسميت بذلك لأنها منسوبة منسوبة إلى زيد بن ثابت. أن كرات زيدية saboda an jingina shi zuwa ga Zaid bin Sabit radiyallahu anhu shi wannan rabon gado din. Al-ula al-ashariya. Na farko akwai abin da ake kira Zaidiya al-ashariya. Wa hiya jaddun uktun shaqiqa da akul li ab. Kaka da ƴar uwa shaqiqiya da kuma ɗan uwa li abi. وما kullum كل Mene menene gadon kowanne daga cikinsu? su jawab jawabi a shi shine Asalin mas'alati min khams asalin rabon guda biyar ne adadin ru'us min khamsi adadin ru'us wato biyar wato adadin kawukansu don kawukansu kawukan su biyar ne saboda ga kaka kaka na matsayin dan uwa ne yana da kai kai biyu ko sannan dan uwa shakiki na da kai nawa shi ma biyu yan wani abiyar a siyasa kai daya da kaka dan uwa ne shi ma da zakar misali azu musa yi ko daga kai biyu biyu daya an fahimta ai liddazi al-muqasala Kaka shi ya shiga cikin rabo ya ce shi dan uwa ne shi ya ce shi dan uwa ne shi ba zai yarda ya zama kaka ba dan kada ce shi dan uwa ne saboda ya fahimci zai raba zai tare da dan uwa لأنه الأحوذ له domin shi ya fi dacewa gare shi kaga biyu ɗaya ke nan kowa zai ɗauki biyu sai ka ɗauki wasu ɗauki ɗaya saboda wannan mukasama shi ya fi dacewa ga kaka wani ɗauki shaƙiƙa annesu yar uwa shaƙiƙiya tana da mai rabi yar uwa shaƙiƙiya tana da rabi min sirabiha saboda kasancewar ta ita walil akh li ab al baqi shi dan uwa li abi yana da sauran baqi sahu salata sayfu wato rabon bai inganta ba misali aka ce za a yi haka Inda yana suka raba kenan kaga an ce wai walil akh li ab baqi kaka na da kaka zai yi bukata ba ne biyu hmm. saboda shi ya fi dacewa gare shi ɗan uwa shakikiya tana da rabi uwa ne abi yana da sauran wace dan uwa shi dan uwa ne abi ne shi walil ne abi yana da sauran abin da ya rage ita yan uwa ta dauki rabi to shine nawa kenan 2.5 ko hmm. rabin biyar rabi na biyar shine a eh wani abu ya rabu kenan hmm. na a'a ai ba ka ce ba in za a cire gaba ɗaya daga sama ake cirewa gaba ɗaya biyar ɗin eh an gani mm. an cire shi kaka yana muka sama an gani ya shiga cikin rabu an ba shi biyu yar uwa shaƙiƙiya kuma tana da rabi biyu da rabi rabin eh, biyar mana shi da rabi eh dan wani abi shi ma yana da dan wani abi yana da abin da ya rage ko nawa ya rage rabi eh aka alaka sai ne hmm a ah, bi abbi a cikin biyar da yake alaka sai baya inganta فنضرب عدد ru'us fi fi اثنين sai a buga adadin kawukan cikin cikin biyu fatasihhu min ashara a buga adadin kawukan adadin kawukan shi da biyar a buga shi cikin biyu fatasihhu min ashara ya zai zama goma liddaddi arrubu kakana da hudu arba'a arba'a na'am kakana da hudu dama su gare shi biyu sun biyu ya zama hudu wallan uwa shakikiya annis tana da biyar dama tana da rabi ne biyu a biyu a buga da biyu da rabi a والأخ لأب الباقي شو أنا أولي أبي أمن لي رجع شيء لده زي كم ده إيه لا إيه نوصل ولا بني بتو في بيا في عندك طبعا لا نلاحظ هذا المثال لا من ولا شو أنا مثالي أن الأحز للجد المقاسمة نعم cewa abin da ya fi dacewa ga kaka shi ne a yi rabe beniya da shi da sai umin hamsa ne dead sahaman sai ya inganta daga biyar a gane ko kaka yana da kaso biyu yan uwan ya tara da kaso ɗaya hmm. kaga shi dan uwanta ne ya zama ne zakar misali zuwa sayin ciya wasar ji'u alal ab sai ta koma zuwa ga ɗan'uwa da abbi fata a kunzu baki na sibiha hmm, sai ta karbi sauran rabanta ne rabi litasiha dai ya zama tura 2.5 na'am sai zama rabi kenan wa ya buƙa lil abi sai ya ragu ga dan uwa lil shi zai samu mafi rabi فنضرب رأس المسألة في سنين. سيبقى كم مسألة كم بيو فتسيبه زي كتر الأسبوع ما كمان مكيف يعني. sai inganta daga goma akan wannan goma za a yi kaso din hmm. eh. wata ɗan a fili inda shafiƙi ne kawai za a yi raba shi da ɗan ware za su biyu ba ɗan uwa ɗaya shi ɗan ware azumi baya gado asali inda shafiƙi ba ma sai da kasance wata mace shi to shi zai jira ne da abin da ya rage zai karba ciwa sai hmm. eh, to ai asalin rabon shi nawa ne ɗaya eh, cikin shida ɗaya bisa shida in ya haka zai zai rage bakar da haƙi ba yawan jijiya. na? Eh. yi ba matsayin kaka?

ba tare da ya yi sallah kan lokaci ba bai yi sallah ba bai yi sako ba tsakiyar lokaci ya mutu bai yi adaki ba a gane wato mutum ya mutu tsakiyar lokaci bai yi sallah ba yana ji yana gani ana sallah tsakiyar lokaci sai ki yin sallah to bai yi sako ba saboda ya mutu akan lokaci kun gane da a ce lokacin da ya mutu lokaci ya riga ya wuce ne ya ƙi yin sallah har har fa'i bai la'asar ba nan ne ya sabu amma ya ƙi yin la'asar ƙarfe biyar da rabi ƙarfe shida duk bai yi ba sai ya rasu ya yi sabu ina da ce bai yi laifi ba a nan wajen Inda har yanzu ne akwai sauran lokaci wanda Allah ya sanya a yi sallah a ciki kun fahimci ni eh. yawwa illa an yadhunna bayan bayanan maut sai dai in yayi zaton mutuwa dama a gani dama ya ga alamar zai mutu din to sai ya kira sallah din har kuma ya mutu din sai ya yi laifi amma din bai san da mutuwan ba kawai sai kaza misali sai ya kira sallah kawai sai ya mutu a tsakiyar lokaci kenan, bai yi laifi ba والأفضل لفرد تقديمها مطلقا shi da rabuwa lokaci zai ga masu ilimi wani lokaci sai ga suna za su iya jinkirta sallah fiye da wanda bai da mutishin addini bai da ilimi to za ga lokacin sallah na yi farko zai ce lokacin sallah ya yi lokaci ya yi a ya yi sallah shi ko malami zai ce da sauran kaba bari mana mu gama abin da muke yi ba ku sauran lokaci ba shi bai fahimtar wani zai ce wallahi sallah zan sauka a motar billahi da zai ba yi sallan ba in ba za a yi sallan ba billahi da zan sauka a motar shi ya ɗauka daga ya yi asarar wannan lokaci shi kenan kawai shi kuma mai ilimi zai iya barin abin zai gaya bar abin sai ce sai tsakiyar lokaci ka bari sai mun kai cikin garin sannan mai yi sallah da sauran awa ɗaya yanzu za mu kai garin za mu yi sallah nan da karfe biyar da rabi da sauransu haka nan to shi da ta kallon ku wasu kafare kafare haka ba zai gane yaushe saboda karatun shi ya bashi kawai a yi sallah kan lokaci ya zai kuma zuwa ce a yi jinkiri zo sauran an gani? fardin tasdimu ha مطلقا abin da ya fi dacewa ga mutum dai ba kawai ya yi sallah a farkon lokaci kai tsaye wa ala jama'atin akhira su jama'a su yi sallah a ƙarshen lokaci lil jama'ati tasdimu ghayr dhuhur su jama'a sun samu su gabatar da abin da ba a zahar ba wata samu su yi sauri su yi shi abin da ba a zahar ba wata akhiru halin rubu ya kama da kuma jinkirta shi zuwa ga rubu'i na na kama ya zama kama ya dan karu karshen kama ya dan karu daga rubu'i kusan kama shi ne inuwa mutum daidai da girman shi to sai kuma a samu wannan inuwa daidai da girman ka sai ya dan karu da wani ba kawai shi ya ƙara tsawo akan wancan to ana so a dan jinkirta shi la'asar din hmm. la'asar zuwa ga rubu kama wai zaɗi da shiddatin harin ana ƙarawa ana ƙara jinkirta saboda tsananin zafi ina kuwa tsananin zafi to ana jinkirta shi wasiha ne diba ta akhirul isha'i qalila a cikin mudawwana an so jinkirta isha'i kaɗan ana so a cikin mudawwana an ci a dan jinkirin isha'i kaɗan haka Wai in shakka fi dukhulil waqti lam tujzi idan ya yi shakka ga shigar lokaci to baya halarta mutum ya yi sallah mutum yana shakka lokaci ya yi ko bai yi ba to baya halarta a gare shi ya yi sallah kada ya yi sallah kawai sai ya tabbata lokaci ya yi walau waka fi ko da sallan ya auku akan lokacin an gane in yana shakka kan lokaci ya yi ko bai yi ba kada ya yi sallah ko da ya cinka dan yana iya yi wakila in ya sallah ya ga ya cinka kan lokaci ya yi sallah to ko da daga baya ya zo ya ga bayan idan da sallar da ya ce baya wai ya ta ka ce ai lokaci ka yi sallah kan lokaci sallah ba ta yi ba dai ha na'am al بعد bi للصدور في suwa laluri bayan muktari zuwa ga kullowa ne a cikin asuba sallar asuba wato zuwa ga kullowa ne kullowa rana shi da laluri walil ghurubi fi zuhrayn faduwar rana a cikin azahar da la'asar azhar da la'asar rana ya faɗi shi kuma magariba da isha'i alfijir ya fito Shi ne karshen lokacin shi Shi ne lalurin shi Sun gane idan mutum ya dawo daga tafiya tsora minti ishirin alfijir ya fito ya da yi kallon isha'i ba ya fice ya dawo kan lokaci ya yi tsori ya alwala ya yi kallon isha'i ka a hudu ba maganin kasar inda ya riga ya shigo garin a kan lokaci amma da ce lokacin da ya shigo garin ya shigo garin ne saura ainihi raka a saura ka saura ka saura minti ishirin a kai ya shigo garin saura minti biyu wanda kafin ya yi alwala ba minti biyu ya tafi to shi ke na kawo ƙasar zai yi da ya riga ya shigo garin lokaci ya wuce ƙasar da ake bin shi ɗin na shi mai rama Agari, hmm? ko shigo wani gida ko kofan gari ko gida ya shigo inda ya shigo gidan yake zai yi ko da ke gaga ya kamata tun da ya riga ya shigo garin wato ya zo zai da kofan gari ya kamata ya lokaci zai wuce so ya ya tsaya ya tsaka kar ya bari lokaci ya wuce yadda gangan da ya bari har yanzu ya shigo can ya yi laifi yanzu. Ya shigo gari cikin lokaci ya zo kuma ta koma abin da ko ya zo gida lokaci ya fita kaga ana bin shi kaga ya shigo gida kan lokaci yi kaga kaga wannan ka duba wato ana bin ana bin wannan sallah ne sai ya ya shigo kan lokaci ya kuma gida zai ya yi laifi na'am na'am wa tudraku fihi shughlu bi rak'atin la aqal ana rikan azuba in akwai raka'a daya ko ba da garanci idan mutum ya san cewa da ya shigo cikin garin wato zai iya yi alwala zai iya samun barka daya hmm. to shi kenan ya riski asuba an gani banda karanci banda iya zama to ba zai iya samun kawai zai iya samun fatiha ne kawai lokaci ya wuce to wannan bai samu asuba ba kawai a nan wajen ya zo ne gari a lokacin kala asuba ya wuce alama zai yi wal kullu ada'u hmm? wal mai wal kullu ada'u kowanne daga cikin su ada'i ne kowanne inda mutum ya same shi akan lokaci wannan lokacin da muka faɗa din nan sura minti goma ko sura minti ishirin ya zo gari to ada'i yake ba ada'i yake yi ba shi ne an yi karatu na'am za su yanki ne mana saboda ai ka zan so malikiya wannan ba sa duba jami'i jami'i a wajen malikiya sunna ne mu'akara amma abin da ya fi inganci farilla ne jami'i wajibi ne a idan ka zo suka gama zurutu mai zaman to su je masallaci ba a lokaci sun yi laifi a nan za su duba lokaci su duba kuma jam'i din kasu saka ce har jam'i ya wuce su na? a ne kamar suna yin jam'i ne a cikin makarantunsu suna da masallaci a makaranta da suke sallah hmm. na'am in tsawon da yin kuyi tsanani ba za su kaddara ne za su iya estimating ne kawai 24 hours za su iya estimating sai su rinka da kowane lokacin shi Sannan karfe ba ya da eh, za su za su za su yi relation za su yi su duba su ko awa su da da kowane lokaci a kan shi yana nabi ya faɗa kenan lokacin zuwan dujal yake lokacin zuwan dujal zai zama to rana ɗaya kamar wata ɗaya rana ɗaya kamar wata ɗaya kaga rana ɗaya kamar wata ɗaya ya za ku yi sannan za ku ce sai kun za ku yace ko kowanne za ku sannan magariba ku ce kun jira rana ya faɗi a kan wani wata ɗaya da annabi ya ce a'a kuke ku kaddara mai ku estimate 24 hours kawai a cikin wani wata ɗaya ko ku fitar 24 hours to nawa za ku fitar a cikin wata ɗaya sai a fitar da zalla ana kaddarawa estimate za a yi shi wannan mutum zai iya kaddarawa ne da da da rika mota din man da sun da yanzu yanzu daga lokaci da wani lokaci da wani zai sallah lokaci da wani lokaci da wani zai sallah sai zuwa da cinye wannan wata ɗaya na'am na'am مقامة وصلاة الحبيب المقامة السابعة مقامة أنا بقي البركة idiya al-muqama al-barka'i diya wani gari ne barka'i haka al-harith bin hammam qala wato harith bin hammam ya karbo hikaya yace al-hamdu shukusa min barka'i wato nayi niyya na yanke hukuncin wato shiga cikin garin barka'i na yanke hukunci na shiga garin barka'i wa qad shimtu barka'i alhali na hango walƙiyar nan na idi shimtu na hango walƙiya na idi shi wannan barka idi wannan walƙiya na idi ba wancan barka idin ba eh. fakarintun rihla an tilkan madina sai na kyamaci wato fita daga wannan birnin au ashna da biha yau zini au din nan bi ma'ana ila wato har sai na halarci ranar kwalliya shine ranar idi na kyamaci fita daga garin har sai na halarci ranar kwalliya walamma walla bi fardihi wa naflihi a lokacin da shi ainihin wato abin da ya kusanto lokacin da shi idi ya fuskanto da farillansa da nafilansa mai farillansa zakan fidda kai zakan kunu nafilansa kuma shi ne sallan idi din tunda su falikiya ta doka sallan idi mustahabi ne ko sunna aka ya zama nafila shi kuma zakan kunu wajibi ne ya zan farilla to zakan ku a um, shi sallan idi ya fuskanto da farillansa da nafilansa wa ajlaba bi khaylihi wa rajli wa ajlaba wato ya janyo dawakinsa da kuma dakarunsa sallan idi ya janyo dawaki da dakarunsa wato ma'ana dai sallan idi ya kusanto ittaba'tu sunnata fi lubsil jadid sai na bi sunna wajen sanya sabon tufafi suna a ce sallan idi abin da yake sunna a sanya sabon tufafi وبرزت مع برز للتعيين وبرزت مع من برز sai na bayyana tare da wanda ya bayyana litta'ayyid da sallan idi ta'ayyid da salatul idi wani nan ta'aba jam'ul musalla wal tawaba a lokacin da taro na ainihin musalla suka haɗu zama kuma suka taro na filin iri suka haɗu kuma suka tsaru wa aka zazzihamu bil kawa sai ainihin cunkoso suka cika makin cunkoso suka riƙe ainihin cika dole a shekun fi shamlatai sai ga wani tsoho ya kullo cikin tsumbo kara guda biyu mahajibul mukulatai wato abin lullube wa ainihin ƙwayan ido biyu shi tsohon an lullube mai ƙwayan ido guda biyu wa qad tabara shibha al-ikhlasi wato ya rike wani abu da ya kama da sarka ya rike wani abu da ya kama da sarka ya sashi a hambata haka sai ta daga daga adult ya sashi a nan hambata ya rike shi haka abin da ya kama da sarka wasta kwada ne a jirgin kastiyalan sai zamanto yana jan wata tsohuwa kamar dodanniya yana jan wata tsohuwa kamar dodanniya فوقف وقفة متهافت sai ya tsaya irin tsaya wannan na mai faduwa kamar irin wanda zai iya faduwa yana ganin jiri wa ta hiya ta khafi sai yayi gaisuwa irin gaisuwa mai rage murya wala tu khafi biha wala tajhar bi salatika wala tu khafi biha wa tabi baina zalika sabila wato sai zama to yayi gaisuwa irin gaisuwa nan mai sassauta murya lamma faraga min du'a lokacin da ya kare daga addu'ansa. ajala khamsahu fi wi'a'i sai kama yawo da ainihin ya da biyar khamsahu ya sa guda biyar yana ta yawo da shi cikin ƙwarya fa abraza min riqa'a sai ya fitar da ya bayyana da wani takarda daga cikin wannan kwano din an gani daga cikin wannan kwano din sai ya fitar da wani takarda wani kutbina bi alwanil afdal kutbina wato an rubuta da launi-launi na fenti wato takardar da an rubuta su da launi-launi na fenti wani bulu wani green wani ja da sauransu fi awani tsarawa. wato a lokacin faraga ta fi abinda aka yi lokacin faraga za a yi cikin da zuwa lokacin mutum na da lokaci zai tsaya ya fenti sosai da sosai ya kyau an gane ku? eh fanawalahunna ajuzahul haizabun sai shi wannan tsoho sai ya mika ma ainihin tsohuwarsa mai makirci alhaizabun mai makirci ya mika ma tsohuwan nan wanda irin irin tsohuwan nan ne irin ake sa bariki da gani idan ta tsaye ki haka irin tsofaffin nan wanda sun san duniya to haka sai ya mika mata eh wa amaraha bi an tatawassama zabun sai ya umarce ta ta ringa lura da customers ka taba kowa da kowa ta dinga lura da masu kuɗi kafin ta ba su wannan takardar kar ta zo ta ba talaka wanda zai zai zo kawai a bashi takarda ya zo ya sa a yasara asalin zabul ana amfani da shi ga kwastoma an gani shi ne wato ta ringa kulawa da wanda za su biya mata bukata mawadata eh faman anasat na daya dai duk wanda ta gano ainihin wato damshin nan na hannunsa ko kyauta in ta hango damshin hannun mutum wani na da damshin hannu a bisa dukkan alamu wannan bai kuɗi ne alƙat wara ƙasar sai ta jefa mai wannan falon takarda an gani man hunna da dai eh alƙat wara ƙasar man hunna da dai min hunna ta jefa ainihin falon takarda daga cikin takardun ladai gaba gare shi min hunna daga cikinsu da din ba a fa ta anil qadrul ma'tul to sai kaddara abin zargi sai ya kaddara mun an gane kaddara al ma'tub abin zargi hmm. an gane sai sai kaddara mun ko ka ta na ma'tub sai eh, sai kaddara mun wani kwallon takarda hmm. wanda fiha a cikin maktumin fiha rubuta a cikin ta ga da ka rubuta zamu shi an rubuta a cikin sariya al eh makama na bakwai shine makama farqaidiyya hakan Harith bin Hammam ko Harith bin Hammam ya karbo hikaya yace azma'tu shukhus min barqa'i wato na yanke hukuncin fita daga cikin garin barqa'i wa qad kuntu barqa'i alhali na hango wato walƙiyar dan na idi fakaraitu rihla an tilkil madina sai na bar fita sai na kyamaci fita daga wannan birnin au ashhadu biha yawm az-zina wannan audin bi ma'ana ila har sai na halarci ranar ranar kulliya ranar idi falamma awalla bi fardihi wa nafli lokacin da idin ya fuskanto da farillansa da nafilansa zakan konansa da kuma sallar idin wa adlaba bi khaylihi wa rajlihi kuma ya tattaro dawakinsa da ainihin dakarunsa ittaba'tu sunna lil lubs al-jadid sai na fi sunna daga ainihin sanya ainihin sabon tufafi wazara suna a lita a yi. sai na bayyana tare da wanda ya bayyana saboda idi wani a bajen jamun musalla wancan ba lokacin da taron nan na musalla suka suka ainihin suka suka kuma suka tsaru wa akara zihamu bil tababa sai ainihin cunkoso ya riƙe ainihin cika dala a shekun wal zumi na gais mai kazumi na eh mai kame fushi fushin da yake ya cika alkazam abin da yake ya cika a gane ku sai ya riki ainihin wato cika wato shi cinkoso ya riki cika wato ya makura ya yi kunci dole a shekun fi shamlatin sai tsoho ya bullo cikin tsummo kara guda biyu Ko kuma cikin mayafai mayafi guda biyu shamlatain mayafi wanda yake mahjubul muqlatain wanda yake abin sha makan cewa kwayoyin ido guda biyu an lallabe mai kwayoyin ido biyu qad i'tazara shi ba al-iflas alhali ya ya ya rataya wani abu kama da sarka. ya rataya shi a hammata shi ne shine itazara rataya abu a hammata Wasu da wastaqada li ajuzin tafi alati sai ya nemi jagoranci an gane ya nemi jagorancin wata tsohuwa kamar dodanniya. a ta mummuna kamar dodonniya ba wakon faru saka mutahafijin sai ya tsaya irin tsayuwan haifin mai faduwa wa an iya ta ya tafi sai ya yi gaisuwa irin gaisuwan nan na mai sassauta murya lamma fara ga min du'a'i lokacin da ya gama daga addu'an shi a jala kamsatan Kamsa hu hmm. sai ya watar da guda biyar din shi ya tsasa guda biyar cikin birka mai cikin ainihin jaka Ba a abraza min wiqa'i sai ya fito da ya bayyana da ainihin wani fallon takarda daga cikin wannan jaka din qadi kutibna bi alwani al-asfar wanda an rubuta da launi launi na fenti fi awani sara a lokaci na faraga eh fanawalahu na ajizawul sai ya mika su ya mika wayannan fallayen takarda ga ainihin wannan tsohuwa tasa mai makirci wa amara bi an tatawassama zabun sai ya umarce su ta ringa lura da masu kuɗi customers man adata ladaya duk wanda ta ta hango kyautan hannunsa ta hango ainihin wato damshin hannunsa alqat waraqata min wanda ladai sai ta ji ta jefa ballan takarda daga cikin su gaba gare shi fata aliyar kadarin na to sai kaddara abin zargi ya kaddara mun ruku wani fallon takarda maktubun fiha wanda an rubuta a ciki gabin da aka rubuta na zamu ci kuma. irin wanda ake ajiyewa envelope envelope din nan yana cin tiri da ba daɗe yana yin irin wanda abu sai ajiye ba envelope a ajiye a ajiye a zagaya ka sa kuri a ciki بسم الله na arba'in a talatin da uku. arba'un ku? to hadisi na talatin da uku na an karɓo daga ɗan abbas allah ya ƙara musu yarda lalle manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce da yiwu kwallasu da da'awa da ana baiwa mutane abin da suka yi da'awa a ce kowane mutum abin da ya yi da'awa za a miƙa mai da ana yin haka in ka zo ka ce wannan wannan ce wannan hulan nawa ne sai ka zo ka bani na ga wani mutum na tuka wata mota mai tsada na miliyan shida din nan zance zan tsaye da kince wannan mota ta wuce sai ya fita kawai bani mota. to mutum na zaune a gida sai na ga ya dankara gida lafiyayye ya kashe kuɗaɗe sai zo ya sallama da je wannan gida ta wuce wannan gidan kawai sai ya fita daga gidan da ana yin haka ya kuke gani hmm? <laughs> sai mutum ya ya auri wata mutuwa yana cikin santa ya auri amarya da zuwa sai wani yanzu na wajen ya amarya da ka aura ta wace ko gashi yana son matashi sosai gashi ya aura yana farin ciki ya samu amarya kawai sai wani yanzu ce ai tashi ce kuma shi kenan kawai sai ce to shi tunda zaka ce barin baka zama a zauna lafiya kana gama wani ma na jiran kai Sai to ai wannan amaryan da ka amsa wajen wani ni kuma amarya ta shi wannan gidan dawa ne sai a ta kwacen A kaga duniya gaba ɗaya ba za a zauna lafiya ba to shine da ana ba mutane abin da suka yi da'awa da da'a rijalun amwala kawai. da wasu mazaje sun yi da'awar dukiyar mutane wa da kuma jinin su ko da sai wani ya ce wani ya kashe wani ne kashe min uwa sai a kama shi a kashe ba tare da wani shaida ba kawai maganan baki ne da'awa ne kawai لكن bayyana على alal sai da yadda al'amarin yake shaida ya tabbata ga mai kawo ƙara shaida ya tabbata ga mai kawo ƙara duk mai kawo ƙara ya kawo shaida a gani asalin magana duk wanda ya kawo ƙara bai da gaskiya ya kawo shaida in ka zo ka ce wane ina bin shi bashi asali ba ka bin shi bashi din sai an samu shaidu wanda suka tabbata kana bin shi bashi wane na siyan mai da kaya asali ba ka siyan mai da komai ba sai an samu shaidu cewa ka siyar mai da mai kaya din asali duk wanda ya kawo ƙara ba shi da gaskiya har sai an samu shaidu wanda suka tabbatar da gaskiyan shi Shi ne mana sai dai shaidu shaida ya tabbata daga mai kawo ƙara wallahi wa alaman ankara shi kuma rantsuwa ya tabbata ga wanda ya inkari shi shi wannan magana rantsuwa din ana aiki da shi ne in babu shaidu Ku lura mm. ana aiki da rantsuwa ne in babu shaidu idan misalin na zo na ce ina bin malam abdulmumin bashi sai aka ce in kawo shaidu da ni ban da shaidu kawai wa kafa layi shahida hmm. Allah ya sai zama shaida ta ce to tunda Allah ya sai zama shaida ka bari sai a lahira hmm. a lahira sai ka zo Allah ta'ala zai karɓa ma Kama amma a nan duniya ba ka bin abdulmumin bashi kawai ko ta kori ke amma da sharaɗin tunda dai misalin babu shaidu sai a ce malam abdulmumin ya rantsi ka ya cewa baya bin ka bashi tun da bai da shi shi na rantsi da Allah ne wallahi ba ma taɓa mu'amalan kasuwanci da shi balle balle ba ki bashi shi in ya rantsi kawai za shi tafiyan ta kun fahimta hmm. to haka ake haka ake to ko da misalin da gaske ne ko da gaske ne kila kana mai bashi da gaske shi alƙali bai san gani ba alƙali yana aiki da zamirin abin da ya bayyana ne kaka zo ka shi alƙalin da ya yi son kai yi son kai ba ko da alƙali ya san makana bin shi ba shi gidan kuɗe da alƙalin a gani da kan alƙalin gidan kuɗe da shi ɗin alƙali ya san lokacin da ba da bashi ba alƙali bai sai ya zama shaida ba zai zama shaida kuma ya zama alƙali abin da alƙali zai yi kawai shi ne ya ce kawo shaida ka ce ba da shi ba ka ba ka da shi ko shi kira kai na tsohon kanar da shi da ba ka. in kuma alƙali na so ya taimake ka sai alƙali ce ma fa in kana da wata magana fa kana so ka ɗaura ƙara ka kai wani kotu ni zan zama shaida sai alƙali ka kai wani kotu sai alƙali ya zama shaida kun gani ka zo ka ce alƙali na kawai layin bugun zan ba a gaban shi ba ya san ba ya kusan san na ci bashi amma wani kiri-kiri ya zo ya ba ake ba, ba wani zunubi suka ce da bai wadda ba ƙara bin shi ba sallah a zalibi ne ba wallahi ba ahlus sunna bane shi to har wannan kai aiki da jahilci alƙali da alƙali zai aiki da abin da shi dole shi alƙali ne ba shaida bane shi in har zai shaida to wani kotun ba kotun shi ba to ni alƙali ni ne shaida ni ne ko zan yi hukunci ba taɓa yin haka ba a ka a tsaye na sunan gida ne eh sunan gida ne a nufa a fiye wani kuma daban na mu shurin sulhun misali in aka ɗauko wani ya zama shi ne ne wannan shi kuma ya san abin da ya faru shi ma ya kama alƙali ne a wurin sulhun kuku ba zai irin na kotu ba kawai in ya san abinci ka san na san nasan san gaskiya ko shi wannan za a yi shi ne kawai irin kawai na banga banga kawai za a yi shi yawwa na'am amma ba da shaida bayan shida shi wanda yake lashi ne ba daga kasance wani a hannun ka shida ɗaya ne kana da shida ɗaya sai ka zan zama shida ne sai na in da kira shi ba shi ba akwai alama cewa ke ba ka da gaskiya a shida ɗaya ne shi shida zan zama shida ɗaya ɗan littafi ne mai tsada ba ko wanda ba a samun irin shagaran gaba daya. wanda in ka iya rantsa din ba a samun irin shi gaba ɗaya a garin an dai samun irin littafi zan a kawai shawara maliki tana da dama wallahi a kawai maliki tana ta dama ko sun tunda sai sai an ce ai an rantsa da qur'ani ko sai kuma a gidan sai an ce ba ba su rantsa da qur'ani kuma da abun kamar wata shirka Eh, to wallahi ne kawai da wani kawai ake ya ba shi da ba da ba da da ya da da yanzu a hannun mana sai ce wannan littafi na wani a gani kaga yanzu a cikin waye mai kawo ƙara eh, ni ne ku kar ce kawo shaida ban da shaida to kaga a rashin shaida na rashin shaida na ya zama shaida ɗaya ga malam abdullahi sai malam abdullahi ya haɗa da wannan shaida guda ɗaya fiye da rantsi na shaida ne Ka kana magana rashin rantsuwa rashin rashin shaida na ni da ba kawo shaida ba ba zan kawo shaida ba to na ce ban da shaida to wannan bar da shaida ya zama shaida ɗaya ga malam abdullahi sai in ya rantsa ya zama shaida na biyu ina da littafi kuma ka kasa kawo shaida hmm, rike littafi ba shaida ɗaya ne mutum na mana wanda rike littafi na zama shaida ɗaya kuma sai ka kasa shaidawa a zama shaida biyu ah, saboda shi wa da ya shaida ya yi magana ina kuma alamun cewa na shi ne in dai misalin a ƙa'ida in a mutum na da littafi kuma ya rike abu a hannu kuma alama ne cewa na shi muna rike wanda ya hannu sabbin za mu je kotu dabarar za ka zai da dole ka kama ka kira ka wasu littafin littafin da yake na kaba ka cafka ku tafi a haka assalamu alaikum wa alaikum salam ta littafin da rike a ka shi ma yana kada wanda ya kuskura a ah, wa alaikum assalam in ka rika mala mumini ya tuska littafin ya sauyi ya shiga cikin na fef ya yi kotu shi ya gama littafin na hannun shi to kamar abin da yake da'awa ne kura eh, kamar mata da miji ne ya karanci tana bin shi wani abu misali shi ah, ko ba zuwa ba kai ta kai karan tana bin shi kuri nan da ita ta kai kara ya zama kamar tana da shirya ɗaya kenan idan jami ta kai karan tana bin shi kuri shi kuma ya ba shi da ah, ba shi da ba shi da ayyuka ɗaya bai shi da guda ɗaya ka ɗaya ba shi da bane da'awan da ta yi ka zama kudin yan sanda ne dole ya riga kawo kara biyu da gaskiya kana zuwa kotu kawai ka zama mai gaskiya kawai ya zace ko ya zace ko wancan ko shine da gaskiya kamo shi har da duka rashin shaida shi ya wadatar tun da shi za a ce ran da ke nago idan ga mata mata kawo kara ba Ku eh. ta kawo shaida ba shaida to shi kenan sai shi ya rantsa ita babu shi idan ya kiran cewa ita za a dawo da rantsuwa ta dawo da rantsuwa gare ta na shi kenan ya wadatar mm. na? Eh. dole ne na na eh, eh, na ne na kotu gaba daya cewa kana shida masha Allah gaba daya saboda sana'a سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك إليك ماذا ماذا